lihi ilaina ta ɓangaren hanyoyin ciro shi zuwa gare mu adadin hanyoyin shin ta hanyoyi ya zo da yawa ko ta hanyoyi ne kaɗan shine bi itibari turuqi na qalihi ilaina yace yan yan qasimul khabaru hadisi yana karkasuwa bi itibari turuqi na qalihi ilaina ta ɓangaren hanyoyin ciro shi zuwa gare mu ila ne zuwa kaso biyu ya yace mutawatirun wa ahadun akwai mutawatir idan aka duba hanyoyin aka ga sun kai wani adadi sai a ce masa hadisi ne mutawatir wa ahad da kuma ahad ahad ina jin mun yi su ne kaso uku ko akwai almashhur akwai al'aziz akwai algarib wayannan su ne khabarul wahid malam ya ce awwal na farko al-mutawatir hadisi mutawatiri ta'arifuhu ta'arifinsa ba'un ba'un aqsamuhu kashe kashensa ma'a tamthili tare da misali jimin kuma ma yufiduhu abin da yake fa'idan fa'idantarwa shin ilmin daruri yake fa'idan fa'idantarwa ko kuma me malam ce alif al-mutawatir wato hadisi mutawatir yace ma rawahu jama'atun abinda jama'a suka rawaito yastahilu fil adati wanda ba zai yiwu ba a al'ada an ya tawata su tattaru alal kadhibi akan ƙarya akwai labarin da ka shi ta wannan bangare ka shi ta wancan bangare ka ji shi bu zai yiwu a ce duk ƙarya suka yi ba ya ce wa asnaduhu kuma suka jingina wannan labarin ila shay'in mahasusin zuwa ga wani abu mahasus ba wai ma'anawi ba ne ƙila mutum ya ce ya gani da idansa ko a gabansa yi ba abu ba ne da ake yin takhayyulinsa ko kuma tasawuri nasa mun gane shi yasa wannan wato aqsamul khabari bi itibari turuqi naqlihi ilaina hanyoyin da yazo kila yazo ta wancan hanya yazo ta wancan hanya to in aka kula da hanyoyin sai a bashi hukunci yace ba'un wa yanqasimul mutawatiru mutawatiri yana karkasuwa ila qismaini zuwa kaso biyu yace mutawatirul lafzan wa ma'anan akwai mutawatiri lafzan a lafazi lafazi iri ɗaya ne ya zo ta hanyoyi daban-daban wanda bu zai yiwu in aka tattara hanyoyin a ce wa'annan duk sun yi ƙarya ba bu zai yi ba kuma lafazin haka yake wa ma'anan da kuma ma'anar hadisin ɗaya ne akan topic ɗaya yake magana akan ƙadiyya ɗaya yake magana sa'annan kuma alfaz ɗin gaba ɗaya alfaz ne wa'anda suke eh, wato iri ɗaya wannan kene ce wa mutawatirun ma'anan fakat akwai kuma mutawatiri ma'anan a ma'ana ne wato alfaz din ba ɗaya bane topic ɗaya ake magana a kai an gane amma kowane alfaz din ma'anar abu suke bayarwa abu ɗaya kamar inda wayansu daga cikin wannan suke wai ibaratu na shatta fa ma'ana wahidun da haka ibara ce ta sassaɓa amma ma'ana ɗaya ne amma lafazin da aka yi amfani da shi gurin isar da wannan saƙo ya caccanja ba lafazi ba ne iri ɗaya amma ma'anarsa iri ɗaya ne ya ce falmutawatiru lafazan wa ma'anan shi abin da ake nufi da mutawatiri lafazan wa ma'anan daman ya ce kaso biyu ne to mutawatiri lafazan wa ma'anan ya ce mattafaƙar tufihi fihi shine abin da marawaita suka yi ittifaki suka haɗu cikinsa ala a kan lafazinsa haka lafazin manzan Allah ya faɗi wa ma'anahu da ma'anarsa shi ma haka yake lafazin da ma'anar marawaita sun haɗu wannan lafazin shine wanda manzan Allah ya amfani da shi saboda ai daman yana halatta a yi ruwayar hadisi bil ma'ana ko ruwayatul hadisi bil ma'ana ya juzu dama ko shine alkur'ani ne baya halatta saboda shi da ka gan shi mutawatiri ne lafazan wa ma'anan lafazin haka yake sabanin hadisul kudisi ko ma'anarsa daga gurin Allah yake amma lafazin shine na annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kenan sai ce misaluhu misalin sa ƙaunuhu sallallahu alaihi wasallam faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama man ka zaba alayya muta'ammidan wa maq'adahu minan nari man ka zaba alayya duk wanda yayi ƙarya gare ni nan wa'insu daga cikin batattu suna fassara wannan hadisin wata irin fassara wanda kuma fassara ce ba daidai ba dan akwai bambanci ka ce ala da lahu kamar yanzu in ka ce da'alahu da'a lahu ya yi masa addu'a kyakkyawa kenan lahu amma ka ce da'a alaihi ya yi masa mummuna addu'a to wa'ansu sai suke cewa ai idan aka ce kakkuyo annabi karya sai su ce na hannu nahanu nakdhibu lahu la nakdhibu alaihi ai mu muna karya ne kyakkyawa karya ga manzan Allah don mu ƙara ɗaukaka darajarsa ba wai muna masa mummuna karya ba ne muna kago wani abu mummuna mu jingina masa a'a abin da muke ƙirƙira mu ce manzan Allah ya ce kyakkyawan abu ne wannan ya shiga cikin wannan suka ce ai saboda cewa ai man kazaba alayya ya ce wanda ya mun mummuna ƙarya kenan to wannan hadisin yana daga cikin hadisi mutawatiri lafzan wa ma'anan sai ya ce faqad rawahu anin nabi sallallahu alaihi wasallama akthara min sittina sahabiyan yace haƙiƙa fiye da sahabbai sittin sun rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama da lafazinsa da ma'anarsa wannan man kazaba alayya fiye da sahabbai sittin sun rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace minhum daga cikin su al-asharatul mubashsharuna bil janna akwai mutane goma wanda aka yi musu bishara da aljanna su ma daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin na man zaba alayya muta'ammidan falyatabawwa huminan na Ya ce warawa wa an haula'i khalqun kathirun ce wa'ansu mutane da yawa kuma sun rawaito shi daga wa'annan su da suka rawaito wannan kenan wato wannan almutawatir lafzan wa ma'anan shine mattafaqar ruwatu fihi ala lafzihi wa ma'anahu shine almutawatir lafzan wa ma'anan daman ya ce wa yanqasimul mutawatir ila qismaini ko wannan na farko kenan sai na biyu kuma yace wal mutawatiru ma'anan akwai al mutawatir ma'anan shi kuma yace mattafaqa fihi ruwatu ala ma'anan kulli ala ma'anan kulliyin yace shine wanda marawaita suka haɗu cikinsa akan ma'ana gaba ɗaya ma'ana kulli duk in ka tattara duk ma'anar abu ɗaya take nunawa ƙadiyya ɗaya take magana a kai mas'ala ɗaya take magana a kai amma wancan ya abbara da wata ma'ana wancan ma ya abbara da wata ma'ana wancan ma amma dai sun haɗu kan duk gaba ɗaya ka tattara abin da suke faɗi suna faɗin abu ɗaya ne sai dai kawai lafizan da suka yi amfani da shi ba ɗaya ba ne ya ce wan fara da kullu hadisin kowane hadisi ya kaɗaita shi ne wan da kullu hadisin kowane hadisi ya kaɗaita bi lafizihil khasi da lafazinsa keɓantacce lafazin ya keɓanta an gane kamar yanzu a ce a cikin makaranta an yi abu na yi wani abu a gabanku kowa ya gani to da kowa ya gani daga ciki yanda wancan yanda wannan zai ba da labarin aika zane ya faru ka aika ne ya faru ba lallai lafazin da wannan ya amfani da shi lafazin wancan ma zai amfani da shi ba ya ce ai kaza irin lafazin the same a'a ba lallai ba ne ƙila kowa ya ba da labari da lafazin gurin kansa amma duk da za a tattara zantukan suna ba da labari ne kan abin da na aikata a gaban ku. ko wannan shine mutawatir ma'anan mun gane ya ce misaluhu misalinsa a hadisu shafa'a hadisi da ke magana akan shafa'a za a ceto ranar alkiyama ko za ki ga akwai alfaz da yawa sun bambanta amma duk suna magana ne in ka tattara su akan mai kan ceto duk amma lafuzan sun bambanta amma gaba ɗaya yana magana ne akan ceto Ya ce kuma wal masu alal ne, da kuma shafa akan huffi alfaz din sun babbanta amma duk gaba ɗaya in ka tattara su suna magana ne akan shafar huffi sa'an nan kuma sai ya ce wali ba'adihim ya ce mimma watara harisu man kadhab wa man bana lillahi baitan wa yace ya ce wa ru'yatun shafa'atun wal haudu wa masau khuffaini ya ce wa hazi ba'adu ya ce mimma watara hadisu man kadhab yace mimma tawatara yana daga abin da ya zamanto yayi tawaturi shine wato idan aka ce tawatara shine wato tataba'a ko at-tatabbu ko wannan ya rawaito sai wancan ya bi shi wancan ya bi shi shine ake ce masa tawatara bi ma'ana tataba'a ko wannan ya bi wannan kan abin da ya faɗi shi ma wancan ya biyo shi shi ma wancan ya biyo shi ya ce min mata watara yana daga abin da ya kasance mu tawatiri. wato ruwa ya sata biyu juna jama'a da yawa sun rawaito shine hadisu man kadhab hadisin da yake cewa man kadhaba alayya ko sai ce wa man bana lillahi baitan wa hatasab da kuma hadisin da ke magana wanda ya gina wa Allah masallaci saboda neman lada ya ce wa ru'yatun shafa'atun wal'audu kuma da hadisin da ya zo wato akan shafa'a an gane shafa'a da kuma wato tafkin alkausara ya ce wa mashu ne wa hari ba'adu ya ce da kuma hadisin da yake magana akan shafa kan hufi sai ya ce waɗannan su ne shashi shashin wato hadisai waɗanda suke mutawatira a ci gaba a nan nan kamata ya matsaya a nan ne na ƙarshe jim ya ce wal mutawatiru bi qismaihi wal mutawatiru shi mutawatiri bi qismaihi da kashe-kashensa guda biyu yufidu yana fa'idantar da me yake fa'idantarwa Auwalan? na ɗaya al'ilmu yakan fa'idantar da al'ilmu ai me al'ilmu sai ce wa huwal shi shine yankewa bisi sihhati nisbatihi ila nukila anhu anhu shine yankewa da ingancin danganta shi zuwa wanda aka ciro daga gurinsa yanke ya inganta din wanda aka ciro daga gurinsa wanda ya faɗi to danganta shi a ce shi ya faɗi ya inganta shi ne wa huwa shi ne yankewa bi sihhati nisbatihi wato da ingancin danganta shi an yanke ingancin danganta shi ila man nuqila anhu zuwa wanda aka ciro daga gurinsa aka ce shi ya faɗi ya inganta kenan abin da yake fa'idan tawa saboda ai bu zai yi an ce duk su haɗu kan ƙarya ba ko saboda akwai bambancin hanyoyi, ƙila ma ba 'yan gari ɗaya ba ne ko ƙila ma ba 'yan unguwa ɗaya ba ne hanyar da wancan ya karɓo daban hanyar da wancan ya karɓo daban bu zai yi a ce wancan ya haɗu da wancan ya ba shi labari wancan ma haka ba mun gane ce sai saniyan abu na biyu da yake fa'idantarwa shine al'amalu aiki yana fa'idantar da al'amal an gane saboda haka za a yi aiki da shi sai ce ai al'amalu bima dalla alaihi aiki da abin da ya yi nuni gare shi shi hadisin akan me ya yi nuni to aiki bima dalla alaihi da abin da ya yi nuni gare shi bi tasdiqihi da gazgata shi a ce e gaskiya ne ya ce in kana khabaran in ya kasance labari ne ba wai umarni ba ne a'a labari ake bayarwa kaza ya faru ba ce aka yi a yi abu kaza ba ya ce kuma bi tasdiki ya ce wata tsibikihi da kuma aiki da shi ɗabbaƙa shi shine aiki da shi in kana talaban in ya kasance nema ne ake a aikata wani abu talaban in kana talaban in ya kasance nema ne cewa a aikata wani abu nema kuma iri biyu ne ko nema iri biyu ne ko akwai talabul tarki ko akwai talabul fi'ili ko nema iri biyu ne akwai neman da a nema ake a bari shine annahi ko akwai kuma wannan talabul fi'ili shine kamar wajibi ko mandubi ko wajibi ko mandubi musta'abbi kenan ko wannan talabul fi'li ne talabul tarki kuma shine makruhi da me da haramun to wannan ne shikenan a maimaita ko a bashi haka to yace aqsamul khabari karkasuwar khabar bi'tibari turqihi bi'tibari turqi naqlihi ilaina ta bangaren hanyoyin ciro shi zuwa gare mu ta wace hanya ya kai zuwa gare mu an gane yace yanqasimul khabaru labari shine hadisi yana karkasuwa bi itibari turuqi naqlihi ilaina ta bangaren hanyoyin ciro shi zuwa gare mu ila kismaini zuwa kaso biyu mutawatirun wa ahadun akwai mutawatir akwai ahad al'awwal na farko al-mutawatir shi mutawatir ta'rifuhu ta'rifin sa aqsamuhu ma'a tamsili kashe sa tare da misali jim ma yufiduhu abin da yake fa'idan tawwa alif almutawatir abin da ake nufi da mutawatir ta'rifu kenan ma ra'awu jama'atun abinda wa'ansu mutane suka rawaito shi yastahilu fil adati wanda yana bu zai ba a cikin al'ada bu zai yiwu ba al'adance na koruwa an ya tawatsa'u alal kadhibi su tattaru akan ƙarya wa asnadu kuma suka jingina shi ila shay'in mahasusin zuwa ga wani abu mahasus ba wai ma'anawi ba ne an gane hissi ne abin nan wayan kasimul mutawatir shi mutawatir yana karkasuwa ila ne zuwa kaso biyu mutawatirun lafzan wa ma'anan akwai mutawatir lafzan wa ma'anan wa mutawatirun ma'anan fakat akwai mutawatir a ma'ana kawai wannan shi lafzan wa ma'anan wannan kuma ma'anan fakat yace fal mutawatiru lafzan wa ma'anan mutawatiri a lafazi da ma'ana mattafaqar ruwatu fihi shine hadisin da marawaita suka haɗu cikinsa ala lafazihi akan lafazinsa haka wannan lafazin manza Allah ya faɗi wa ma'anahu da kuma ma'anarsa misaluhu misalinsa qawlu sallallahu alaihi wa sallama man kadhaba alayya bawa, a maƙada minan nari duk wanda ya min ƙarya da gangan ya tanadi gurin zamansa a wuta ce faqad rawahu annabi sallama akthara min sittina sahabiyan ya ce fiye da sahabbai sittin sun rawaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama minum daga cikinsu al'asharatul mubasharu bil biljanna akwai mutane goma da aka yi musu bishara da aljanna warawahu an ha'ula'i khalqun kathirun wa'insu jama'a sun rawaito shi daga wa'annan da yawa wal mutawatiru ma'anan shi kuma mutawatiri ma'anan mattafaqa fihi ruwatu ala ma'anan kulli wato shine wanda marawaita suka haɗu cikinsa akan ma'ana gaba ɗaya cewa dukkanin abin da suka faɗi ma'anar da haka take nunawa ya ce wan fara da kullu hadisin kowane hadisi kuma ya kaɗaita bilafzihil khas da lafazinsa keɓantacce kowane hadisi lafazinsa ya keɓanta amma duk ma'anar ɗaya ne akan matsala ɗaya yake magana akan topic ɗaya yake magana akan qadiyya ɗaya yake magana misalinsa a hadisin shafa'a shine hadisin ceto wal masu alal khuffaini da hadisin da ke magana akan shafa akan khuffi yace wali ba'dihim haka shashin malamai sun yi abiyat sun faɗi wannan yace mimma tawatar hadisu man kadhab wa man bana lillahi baitan wa hatasab yace wa ru'yatun shafa'atun wal audu wa masaw ne wa hadhi ba'du yace mata watar daga abin da ya zamanto ya kasance mutawatir ya bibi juna ya yi yawa a gurin rawaito shi hadisu man kadhab hadisin cewa man kadhaba alayya muta'ammidan a maq'adahu minan nari wa man bana lillahi baitan da kuma wanda ya gina wa Allah masallaci wa hatasab wato yayi kwaɗayin lada ya burin lada zuwa ga Allah ya ce wa ru'yatun shafa'atun wal audu wa masau khuffaini wa hadhi ba'du ya ce jim wal mutawatiru shi mutawatiri bi qismaihi da kashe-kashensa guda biyu yufidu yana fa'idantar da awwalan na farko al yana fa'idantar da al na farko al wa huwa alqata'u shine yankewa bi sihhati nisbatihi ila man nuqil anhu wato da ingancin danganta shi zuwa wanda aka ciro daga gare shi yanki an yadda ya faɗi wanda aka jingina masa aka ciro aka ce ya faɗi eh an yanke tabbas ya inganta a danganta shi zuwa gare shi dan ya faɗi din. babu ƙarya kin ga yana fa'idantar da al'il saniyan na biyu al'amalu bima dalla alaihi aiki da abin da ke nuni a kansa bi tasdiqihi da gazgata shi a yadda da shi in kana khabaran in ya kasance khabar ne kawai labari ake bayarwa ba ba wai umarni ne cikinsa a yi abu kaza ko a kaza ba sai ce wata tubiqihi kaga wata tubiqihi da kuma aiki da shi in kana talaban in ya kasance nema ne neman kuma iri biyu ne akwai talabul fi'ili akwai talabul tarki ko awul kaffi cewa a ce kar'ai an nema a bari kenan ya koma hani ko hani kuma ya kasance kwaya biyu akwai imma an ya kuna laziman wajiban ko shine haram kenan a ce an hana hani na dole shine mai haramun hani kuma wanda yake ba na dole ba shine makaruhi ko ko kuma talabul fi'ili a aikata neman aikatawa shi ma akwai na wajibi akwai na wanda an so na wajibi shine wajibi ko shine wajib na kuma wanda yake ba tilas ba shine mandubi ina ganin shi